يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فإن أهلك الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis goma sha hudu ga watan rajabu mudar wata na bakwai cikin watannin addinin musulunci na shekarar hijira ta 1440 daidai wadda ta kama ah, sha bakwai ko ashirin da bakwai da ɗaya ko? 21 ga watan uku miladiya 2019 idan tarihi ya tabbata kamar da aka sani kowace alhamis suna bin wannan littafi mai suna tambihul mutaghali ala ghara'ib wahid abdulsalam bali kuma yau za mu tashi a shafi na 22 na wannan littafin da ya Allah har wa yau darasinmu bai kauce ba yana kewayawa akan wancan lafazi na ashefan makon da ya wuce mun ji asalin ishtiƙaƙin kalmar a inda maganganun magabata suka kai suka komo a kan cewa maɓuɓɓugarta biyu ne kuma duka biyun harufa ne guda uku kamar da galibin kalmomin larabci sukan samu ne daga harufa guda uku magana ta farko suka ce daga shinin ɓawon nunun magana ta biyu suka ce daga shinun ya umbo kuma makarin jayin da na biyun saboda shi ne ya dace da ka'ida sarfiya kamar da aka gabatar da bayani cikakke kuma gamsashe da dalilai wanda hankali da ilimi zai A kan cewa lallai ya zama kalmar shaitan ta tusgo daga kalmar shiyaɓa ko ko shaif to ne zan daidai da wazani na fa'alan da yake zuwa a madadin wato a ce shaitan amma idan daga sharan ne to sai zama shaɗana in an gini kalmar a wazanin fa'alan to ɓangare na biyu ɓangaren da aka yi itifaki don haka na yau karatun bai bukatar wani dogon sharhi da dogon tawili domin ba san wani malami ɗaya cikin malaman duniya da suka yi bayani akan wa ake nufi da shaidan ba wanda kalmata ta sha bamban game da cewa lafazin shaidan yana nufin kangararre daga cikin bayan Allah mutum ne ko aljan ko dabba ko itatuwa ko ɗabi'a har tunani ma har shawara da makamantansu idan ta bi tafarkin saba ma ubangiji ana raɗa musu suna shaidan wannan ittifaki ne mai kamar ijima'i daga malamai shi sa na sama wannan gabar da suna alaikifa ذكر ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم بطمال من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى yake cewa da ya zo fassara faɗin Allah ta'ala wai za khalau ila shayatinihim a cikin surul baqara inda Allah ta'ala yake bayanin munafikai to yake cewa idan wa'annan munafikan suka kebe da su da shedanin da ake da shaidanu a wannan wurin ya ce ga daga cin maganganun salaf salaf a wajen safashi kansa wanda ya rayu a wajen karni na bakwai na musulunci to salaf din shi ya ce ga abinda suka fahimci kalmar shayatin a wannan gaba ita malam suddi ya ciro daga malik ita khalau ma'anarsa mabau a abi malik yau wasu biya tuno daga abu malik ya ce ma'anar talau yana nufin mabau idan suka wuce suka tafi wa shayatinihum shi kuma kalmar shayatinihum wanda shi ne mahallin harnu ya ce tuhum. wa kubara'uhum wa sa'uhun min habarin yahudu wa rusul wani wal biki? shaidanu a wannan ayar Ya yace ana nufin shugabannin munafukai manya-manya na munafukai jagororin munafukai daga cin manyan malaman yahudu da kuma jagororin mashirkai da sauran munafukai su ake nufin da shi a nan ba aljanu ba sannan wa asna da an tariqihi annasu min ashabin nabi ya daga maganar zuwa sama da sanadinsa ta hanyarsa cewa waɗansu mutane ma cin sahabban annabi yadda Allah ta ƙara tabbata gare su su ma sun fassara cewa hum ru'asa'uhum fil kubri waɗanda ake ne da shaidanu a wannan ayar ana nufin gabanin munafukai a cikin kafirci kaga wannan magana ta gaskata waccan shi sa na faɗa na samu abin ittifaqi mana haɗuwar fahimtar malamai a ɗaiɗaikunsu kuma a zamanin da ya bambanta shi ke mai istifaki saɓanin ijima'i wanda shi ko ma'anarsa haɗuwar fahimtocin malamai a ƙarni guda duka malaman ƙarnin bakin su ya zo ɗaya akan wata matsala wannan ana kallon ta tamkar aya ta alƙur'ani tamkar hadisi na manzon Allah sallallahu idan jima'i ya kullu shi sa jima'i yake da wahalar samuwa duk da wani lokaci in bayani yayi nisa ko kuma malami ya karkata a bangare guda yana son ya karfafa wannan ra'ayin sai ya ce an yi ijma'i a kan kaza wani lokaci kuma a faɗi wannan ana nufin wancan amma dai a bisa tantancewa da ware kowanne a mahallinsa ittifaki shine dacewar fahimtar wani malami a yau da fahimtar wani malami a jiya da shekaran jiya dabare-dabaren tun tun ma tun ko tun farkon ma al'umman ne gaba da yau malami ya ijtihadi ya fitar da matsaya a wata qadiya daga cikin kabaya na addini ya ji wannan shine abin da ya nutsu da shi to kuma ana bincike sai aka samu ai imam malik ma matsayin sa ke ko alimam shafi matsayin ke ko ibnu taymiya matsayin ke sai a ce to kai na yanzu kayi muwafaqa da wancan shine ma'ana ittifaq amma ijma fahimtar malamai waɗanda ake kira malamai mujtahidai ta zo ɗaya kuma a ƙarni guda kamar da bayani gabata shi wannan ana kallon shi tamkar aya ce daga cikin ayoyin Qur'ani ko hadisi daga cikin hadisan manzon Allah a wajen kafa dalili da shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare irin wannan matsayin yake ta latin ta mai ummati ala dalala da haka lokacin da aka ce manya masu faɗa a cikin addinin musulunci bakin su ya zo a ƙarni guda to wannan haɗuwar bakin su ta zama hujja mazdar daga cikin masadir ta shari'a al-islami Allah ta'ala ya samu dace sannan zai ke cewa ibnu jarir at-tabari rahimahullah shi ma ya ce shayatin kulli shay'in maradatuhu shaidanun kowane ma abu kaga ba sai aljan ba sai mutum ba yace shaidanun koma wani abu kowane abun ana neman shaidanun wannan abin to ana nufin maradatuhu yan taurin kan wannan abin su ake kira shaidanun wannan bangaren wa kunu shaidanun min al-insu wal yace kuma ana samun shaidan daga mutum da aljan yi hujja da faɗin Allah ta'ala wanda dalili ne karana na yankan shakku Allah ta'ala yake cewa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura mahall shahid wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin sai ce aduwwan sai badali dan ya fassara maka aduwu din da ake magana ce shayatin al-insi wal jinn shaidanun mutane da shaidanun aljanu yanzu wannan haka nasi ne na alkur'ani fitar da eh akwai shaidanun cikin mutane akwai shaidanun cikin aljanu duk manufar nana ta magana akan wannan a tada mutane daga fahimta ɗaya da suka dunkule a kai galibi in an ce shaidan kawai aljani ake nabi ko an ce aljani shaidan ake nabi wannan hadari ne sosai aljani mun yi bayanin jinsi ne an yi bayani cikakke a kansa a cikin wannan jinsin lalataccen jinsin shi ake ce mai shaidani haka shi ma mutane mutum mutum kamar yadda aka san mutum dan adam lalatacce kangararren cikin mutum shi ake ce mai shaidani haka nan a dabbobi duk an yi wannan bayanin kuma shi muke kara nanatawa a yanzu da yardar Allah wa fil musnad an abi dharr qala qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki tsira da amince Allah tabbata a gare shi ce ma Abu Zarril Gifari ta'awwad billahi min shayatinil insi wal jin fa qultu ya Rasulullah awalil insi shayatin qala na'am Dozo Allah sun salama ya gaya ma Abu Zarril Gifari babban sahabin nan mai ɗimbin daraja zahidin nan daga cikin sahabbai masu tsananin gudun duniya annabi ce shi ka nemi allah ta'ala ya tsare ka daga shaidanun mutane da na aljanu abu zan ya ce sai da ya manzan allah aiwai mutane ma suna da shaidanu kaga sahabi ne amma bai san ana samun shaidanu a cikin mutane ba kila shi ma tunanin ka kawai an ce shaidanu a aljanu ke samu saboda haka ba abin mamaki ba ne don a yau wani ya yi tunanin da an ce shaidan kawai aljanu ake nufi amma abin da zai zanna mamakin a ce wannan matsayin daga malami ya fito kamar da muke gani a rubuce-rubucen zamani wanda muke kokarin nuna wa mutane kurakuran da ke ciki a yanzu kawai su duk shaidan aljini ne da aljini shaidani ne wanda ya la ya yi ma'anar wannan tambayar a mutane ma akwai shaidanu nan ce na'am duk da wannan isnadi na abuzar akwai malaman da ke tsaye gumi a kansa suna raunana shi amma dai ma'anarsa ingantacciyar ma'ana ce cewa akwai shaidanu a mutane akwai shaidanu a aljanu domin gashi aya ma karar ta faɗa kuma fahimtar malamai ke alimamu biyu a cikin tafsirinsa ya hikaito daga malik dan dinari rahimahullah ya ce inna shaitanal insi ashaddu alayya min shaitanil jin wa zalika anni idza ta'awwaztu billahi dhahaba anni shaitanul jin wa shaytanul insi yaji'uni fa المعاصي عيانا al-ma'asi ayanan malik ibn تبك yace ni tabbas da kuke gani na nan ko to shaydanin mutum ya fi mun tsanani fiye da shaydanin aljani a daidai wannan gabar ya tabbatar da abubuwan guda biyu ya tabbatar da akwai shaidanin a in lokacin mukarana kuma sai ya gwammace da za a ce zaɓa ɗaya ci shaidanin to shi zai zaɓi shaidanin aljani ne ya fi mashi sauƙi a kan shaidanin mutum kun san kuma alkubin dinar yana cin salafin salih can wajen cikin tabi'ai ko tabi'an tabi'ai saboda haka matsayinsa babban ne a cikin musulunci to shi ne yake cewa kamar an tambaye menene ƙarin bayanin za ka mana cewa zalika abinda ya sa na tsaya a wannan matsayin anni za ta wasu billahi duk lokacin da nace a'udhu billahi minash shaitanir rajim misali to shaidanin aljani zai kauce daga inda nake tafiya ban wani amma wannan lokaci kuma ka samu shaidanin mutum yana karo ni ya taho inda nake har ma ya kokarin jana zuwa ga saban Allah kiri-kiri gashi ina kallon sa na san mutum ne dan uwana jinsi na amma kuma yana kokarin kai ni zuwa ga saban Allah shi sa ni a wuri na shaidanin injin ya mun sauki dan shi da na nemi tsarin Allah to ya tafi ya bani kun san na so shi ni shari'a sun gudana kiran sallah wannan da an fara kiran sallah shaidanin injin zai bar wata a guje cikin tashin hankali yana fitar da tuta idan ya ji an kai karshe kuma to sai ya laɓaɓo shi ma ana fara ya kama zai da dare ya mashi amma shaidanin mutum duk yana ma iya yi maka kiran sallan shi gaba ɗa ya maka ikama yana iya maka liman ko haka kuma ce ɗan ne Allah ya shirya da mu wa kada shi kula islamu ibn taymiya rahimahullahu ta'ala wa shayatinuhum maradatul insi wal jin wa jami'ul jinni waladu iblis wallahu a'lam shehu islam ibn taymiya a cikin mazmur fatawa jizi na goma sha biyar sha biyu bakwai ya ce su waɗanda ake ce mai shaiɗanu su ne 'yan taurin kan mutane da 'yan taurin kan aljanu waɗanda aya ba ta ratsa hadisi bai ratsa su yanzu kamar 'yancin na nan misali an ce sallah sai in za ka ja aya sai su rika su kaiwa wasu malamai ne kuma akwai wanda sun damu da addini in suka kai almajiri ne in suka kama ka to kai ne limamin su wani sun rika cewa kai masu liman su zini sun zuwa kai malami ne kuma ka rika wani ka rika masu wa'azi <laughs> kaga sun na shi takobin sun ayar duk da dai a layan ai masu wa'azin ai sallar amma sun riga sun makansa matsaya ayar ba za ta huda su ba hadisi ba zai huda su ba don sun riga sun makansa matsayi haka duk yan bagi da makaman nan da tun waɗanda suka gwammace yanzu duniyar yau tana ginuwa akan dukkan abin da Allah bai su lewari yanzu sana'a ce ta sai suwa da dawani dubo sana'a ce ta isa ta tu har mata ta ji daga abin kyama yanzu zina tsakanin namiji da mace kawai wanda suka tsaya kawai sun zuna kullum suke ai da su waye ba ba su san hanyar neman rayuwa ba kaga dai irin wannan shaidanu ne duk shaidanu ne gaba daya kuma shedanan irin waɗanda ayarka ba za ta ratsa su ba don sai da suka san ka ko suka san manufarta sannan suka shirya juya mata baya da haka wa ka ba zai musu tafiye zai ratsa su nau'o'in saɓan Allah suna nan tili a cikin mutane sun zama ado sun zama hanyar rayuwa sun zama wayewa sun zama ci gaba sun zama hanyar tara abin duniya sun zama hanyar gagara waɗanda suka haɗa kansu su yi irin wannan to su ne wai wayayyu su duniya take yi da su su ne za a kafa kotu-kotu na ɗaure masu gindi a ɗauki lauyoyi don a kare su idan gwamnati ta hukunta su a ce ta taɓa haƙƙin ɗan adam to shehu islam ya ce yan taurin kan mutane da yan taurin kan aljanu sun ake ce mai shaidanu kuma ya ce tarkashin aljanu kan 'ya'yan iblis ne shine tushensu sai ce wallahu alam amma ba ilimi yana wajen ubangiji subhanahu wa sheik abubakar mahmudu gumi allah ta'ala ya zai da gabara shi ma ba da gudunmuwa a wajen bayyana mana wa ake ce ma shaidan ya ce a shaidanu man ya arifin haka wa ya tamarraju an kawai aka ce sun taɗe ta wanda ake ce ma shaidan in ji mala abubakar gumi shine wanda ya gane gaskiya kuma yake mata turjiya yake mata taurin kai yake juya mata baya shi kenan kawai ko mutum ne ko aljan sai ki ce mashi dan wannan a cikin rabbul alhan ila ma'anin qur'an tafsirin mala abakar gumi na larabci da yana da fassara kan wasu tarjama yana kuma tafsiri na larabci shine rabbul alhan ila ma'anin qur'an juz'i na ɗaya shafi ɗaya zuwa shafi hudu a juz'i na ɗaya shafi hudu sannan hadisin alimam muslim hadisin da annabi yake bayanin abubuwan da suke karya sallar masallaci ita akwai waɗansu abubuwa da suka ɓata sallar mai sallah sai lissafa abubuwan to daga cikin abubuwan akwai na uku shine alkalbul aswad alkalbul aswad bakin kare yana bata sallar mutum an gane ko da jaki da mace da bakin kare in suka gitta ka ka kana sallah ba ka sa kana ba annabi ce sallar ta ka baci to da yace bakin kare a wayancan bai san jinsi ba kawai yace mace da jaki amma da ya zo kare sai yace baki sai aka tambaya to me bambancin bakin kare da jan sai annabi ce al-kalbul aswadu shaytanun bakin kare shaytan ne to yanzu kai saboda gida don ci sai ka ce annabi ya ce bakin kare aljani ne hmm? me yasa za ka canza daga kalmar da annabi ya amfani da saboda rudin kwakwalwarka bakin kare shaidani ne kalmar shaidan din kawai za ka kalle ta to me ake nufi da aka jingina mai shaidanci shi ba mukallafi ba shi ne abin da za ka nemi ƙarin bayani ko malamai sun yi ƙarin bayani akwai wasu daga cikin malamai da suka tafi a zahirin hadisi wadda sun fi suka ce a abin da ake nuni abin da ya sa annabi ya ce bakin kare shaidani ne sharrinsa ya karu akan waɗanda ba bakin karen sharrin bakin kare ya fi na sauran launonin karnuka muni da kazantuwa والظاهر أنه قال ذلك ليدل على مزيد شر في الكلب الأسود من بين الأصفر والأحمر فينتي ظاهرا أبن أعلم سلم يكي نوني أنا cewa annabi ya haka ne don ya nuna cewa lallai akwai ƙaruwar sharri na baƙin kare akan sharrin sauran launonin karnuka kamar kare mai ƙasa-ƙasa da kuma jan kare wallahu ala saboda haka anan annabi ya faɗi kalmar shaitan ne ba yana nufin aljani ba a yana nufin wani wani ƙarin banki da ake samu a bakin kare an gane ko fiye da wanda ake samu a sauran launonin karnuka in kuma ma ka ɗauke shi a zahiri to har wai ba matsala domin mun mutu hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya mana nau'o'in aljanna ba akwai kare ciki ba hmm? a sinabul jin da muka karanto ya ce wa sun hun hayatun wa a faru hayatun wa faru macizai da kunamu oke macizai da kunamu ya faɗa ya ce kilam to saboda haka wannan bayanin da aka yi a farko shine daidai akan wannan hadisi wallahu a'lam وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أتي بدابة فركبها an samu daga umar dan khattabi yadda Allah tabbata a gare shi an zo mishi da wata dabba dan ya hau wannan dabba din famtana an minhu sai ta gagara ta ki ba shi haɗin kai wata kafa an ta tirje zala min ha shine sai ya sakko daga dabba din fa qala sai ce inna ma amaltumuni ala shaytanin yo ai ku kawai kun dora ne akan shedan kun kawo mun shedan ne in hau sai sai kace an kawo Umar aljin wannan dabbar saboda taurin kan da ta yi ta turje ta kita biya shi sa Umar dan Khattab ya rada mata wannan sunan ya ba ta wannan lakabin mummuna lakabin zargi yace mata ya dabba fa samma dabbatul markuba alaiha shaytanan shine man al ya rada masunan dabba wanda akan hauta al'ada amma yace mata shaytan litan mardudiha domin tayi taurin kaiwa mutina'iha kuma ta ki ba da haɗin kai ɗan ba a tira kimiha ta ki sai da'a ga mahayinta saboda haka kira shaytani وغير هذه من النصوص da wasu daga cikin nasoshi na shari'a wala qawali dalla ala shumul lafzati ash-shaytan indama uqliqat li kulli 'atin 'anidin min kulli jins aqilan aw ghayra aqil kal asnam wat tamathil allati tu'badu min dunillah ite da wannan nasoshi da zantuttuka masu nuni akan gamewar lafazin ash-shaytan lokacin da aka saki kalmar ba a yi mata wani kaidi ba to ana nufin ta zama kalma gama gari sai dai ka lura da siyakin karatun ka ga ina za ka nufa ko me ake mi da wannan kalma da amma kalma ce maganiya kalma ce jami'a kalma ce wadda jinsosin abebe da yawa sukan karbe ta shine ta zama ta game dukkan wani atin dukkan wani ɗan ta'adda ɗan ƙetare iyaka ani mai taurin kai min kulli jinsin a kowane jinsi yake akilan jinsin masu hankali ne kamar mutum da aljan a gaira akil ko jinsi ne na marasa hankali kamar dabbobi kala salam amma hatta ma gumaka wata masu da butum-butumai allati tu'badu min lawan da ake bauta musu maimakon Allah domin Allah ta'ala ya faɗa a haƙƙin khalil na annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam وإذا قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين محل شاهد أتتخذ أصناما آلهة أصناما آلهة غماك mutanen ibrahim hada mahaifinsa a cikin suke bauta ibrahim ya zo ya kalubalance su ci gyaran su aya ta gaba idh qala li abihi wa qawmi ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun tunda kisa ce ta annabi daya kuma al'umma daya can ya kira su asnam nan kuma ya kira su tamathil har wayo duk abu daya ne yake magana akai wata aya ce idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsiru ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi fattabini ahlika siratan sawiya ya abadi la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya yanzu sanda da yace lima ta'budu ma la yasma'u ma li ghayri al ko ma la yasma'u wa la to dama ai da sanamu da timfal ai duk ba sa magana ba sa ji ba kuma sama amma la ya zama wala yuzu ba sa ji kuma ba sa gani kaga gumakan ne a waccan aya ta surat maryam guma gumakan da su ne abin bautar mutanen ibrahim da yake kuma kokarin yaki ce su su koma bautar allah su bar bautar gumaka su ne aka kira su shaidan a aya surat maryam ya abati la ta'budi shaytana kenan wannan shaidan din shine wancan gunkin wannan shaidan din shine wancan tamasil din inna shaytana kana al asiya lalle shaidan ya zama mai saba ma ubangiji mai rahama mai saba ma ubangiji mai rahama ne saboda haka kenan lafazin shaidan lalle yana yawo yana kara kaina ya fada nan ya fada can ya fada can ya shiga can ya fita can haka in dai abin da aka jefa mawa ya cancanci a jefa masa saboda nisansa da hanyar ubangiji da baran-baran da ya yi da tabarkin gaskiya da taurin kai da yake nuna ma gaskiya da girman kai da makamantan haka to shi kenan kalma da ta dace da shi وكان في بعض أدعيته عليه السلام yana daga cikin bangarorin addu'o'in da shi annabi ibrahim alaihi salam yake yi a inda yake ga rabbi ji'al hadha albalad aminan wa junubni wa bani an na'budu al-asnam rabbi innahunna adlalna katiran min an-nas ya ubangiji ka sanya wannan birni ya zama amintacce birnin makka wa junubni sannan ka nisanta ni wa baniya da 'ya'yana anna abudar asnam ka nisanta mu daga bautar gumaka rabbi ya ubangiji inna hunna lallai su sai ba su lamirin mata da rakon lamirin maza don nuni akan cewa gumakan can yake ne abdullallin na kafiran minan na sun batar da masu yawa daga cikin mutane da haka nake roƙon ka nisanta ni daga biyayya gare su ko bauta gare su wajen dilalati anna shaitana huna gairu akil shaitan din da ake magana a nan wanda annabi ibrahim a.s.w. yake neman allah ya kare shi daga bautata musu to ba shaitani ne mai hankali ba saboda ya ce limata abudu ma a watan haya da muka wuto kenan walam yaqul limata abudu man wa annahu nafa anhu sam'a wal basar kuma yace wannan gunkin baya ji baya gani wannan abin bautar baya ji baya gani lalle abin da baya ji baya gani to gunki ne sassaƙaƙe ko fi ne biyayye kamar shi mafi din a ra'ayin wa'ansu malamai Ko malaman suke ganin mu shi ne gunkin da ake iya girkewa gunki mai inuwa shi kuma timsal shi kuma wato camfi irin na zuci wanda ido bai gan shi ba yau da kullum ba ta san shi ba kamar irin su dodo irin su bagiro irin su inna irin su ne dan kayau kuma gudun giya misali can abuza sun san wannan duka sunayen gumaka ne wanda kawai gargajiyar yau da kullum ta sa ake jin tsoron su bayan ba a san su ba irin su dodo da ake ba yara tsoro da shi duk ba kamar gizo da koki ne duk ba wanda ya san su hakikani amma kuma kawai zuciya na yi tukajin akwai su har wa'in sun su ana jin tsoron a saba maka'idar da aka jingina masu wani suna malamai na sauriki suna ganin irin wa'annan abeban bautar su ake ce ma tamafil sallahu alam waɗansu kuma suna ganin duka da tamafil da asunan duk ana iya samun girkaku wanda ake bauta duk dai wanda ake bauta mawa ba Allah ba abin da muke so a nuna a nan ban bauta da ake wa bauta mu zamanin annabi Ibrahim aka bar Allah gumaka ne an gane ko kuma suna yake ce ma shaytanun a wannan lokaci kuma jinsin marasa hankali ne amma kuma suka ansa sunan shaitan lima ta'buda ya abati la ta'budu shaytana inna shaytana kana ar-rahmani 'asiya waja'alha mu'annabatan bi du'a'i ya mai da su mata a addu'a rabbi innahunna adlalna katiran min nas wa lam yaqul innahum adallu bil idafa ila ma fi tafsir al-qur'an bil qur'an min afdaliyya wa makana idan ka da wannan ka kara da abinda fassara alkur'ani da alkur'ani take da shi na matsayi da falala domin kenan in ka da ayon duka guda dukansu da aka kawo a kisar ibrahim din saƙon da za su baka shine shaidanu su ne gumakan da mutanen ibrahim suke burta musu al'ummar da aka turo shi cikinsu ya karanta da su tauhidi wa min bayani anwa'i at-tafsir lallai tafsirin alkur'ani alkur'ani matsayi ne shi ne fannin tafsiri mai daraja ta daya daga cikin fannonin tafsiri tafsirin qur'ani bil qur'an sannan kuma tafsirin qur'ani bis sunna sannan tafsirul qur'ani bil ma'thur ma'thurat maganganun sahabbai da tabi'ai da sauran manya a cikin musulunci haka daraja take bi da bi amma daraja ta daya take a fassara alqur'ani da alqur'ani wallahu a'lam wa kazalika yudallu shaytan an ba'd al-ma'ani haka nan lafazin shaytan yakan zuwa wani lokaci a sake shi ba kaidi kan abin da yake ma'ana ne ba taɓa shi ake ko jin shi ko dandanan shi ba abstract noun kamar yadda ake faɗi da harshen turanci an abstract noun sunan da sunan ma'ana to wani lokaci sunan ma'ana ma ana jefa kalman shedan a wannan sunan na ma'ana sai ce min amradin kamar curuta ciwo ana iya kiran shedani wani tiyanu kai ko ko mutum ya manta da aikin alkhairi wannan mantuwar ana cewa shedani wasu zannin bibari ko kuma muna na zato ga wanda bai je bai gani ba kai kokarin yarfe ga wani wanda bai san abin da ke jingina mishi ba wannan yarfan ko zaton da ta mai mummunan zaton wannan zaton na fi ma ana ce mai shaidan wa ma ila zalika da wani daga cikin dindai wayannan misalan wanda kaga rashin lafiya ba abu ne da ake tabawa ko a ji shi a jiki ko wani abu makamancin haka nan mantuwa ka manta da aikin alhairi wannan mantuwa an taba ganin ta ba a ganta ba a ji ta ba haka nan mummunan zato ga mutumin kirki da misalai da dama da za mu kawo akan tartibin abin da muka faɗa misali rashin lafiya akwai rashin lafiya na sar'u wanda za mu tattauna akan sar'u babi mai zaman kanshi game da abin da ake cewa sar'u ciwon farfadiya an samu daga jabir cewa wata mata ta zo gurin manzon Allah sun sun sai ta ce mashi haza bini galabani alaihi shaitan wannan dana ne ga shaitan ya ci karbi na akan ka shaitan ya ci karbi na a kanka sai manzon Allah ya ce mata adanihi minni Matsomin min da ɗan naki matso da shi kawo min shi fa da na nafu nan take ta miƙa ma annabi yaron ta maza da shi kusa da shi fa fata hafamahu take annabi ya buɗe bakin yaran fa ba sa ya yayi tofi a cikin bakin yara. sun makara ta nan fi ikhsa adu wallah ana rasulullah ta nan ce bace min da gani ya kai abokin gabar Allah ni manzon Allah annabi ya wannan kalmar guda ta uku ikhfa abin wallah ana rasulullah wai anan a zahirin siyakin hadisin da mai annabi yake magana da shedan ko wanda shine lafazin da matar ta faɗa to wannan shedan din menene a zahirin abin da ke gudana aljani ko ko rashin lafiyar <laughs> ku ke tambaya tsakanin ku da Allah da su zo cewa dai aljani ya rinjaye dan nan ya kwace min dan nan ko ko cewa dai rashin kalmar dan ta amfani da shi amma rashin lafiya ne yake damun yaron shi sa annabi da ya anshe shi ya buɗe bakinsa ya mai addu'a ya mai tofi addu'ar ma dan a nuna maka tun anan ka fara gane wani muhalli ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai bai bayyana addu'ar da ya ba kuma ba sahabin da ya san wani labari annabi ya amfani da shi a wannan addu'ar abinda zai kara fito maka fili ya tabbatar maka wata kujera ce ta annabi da ya hauta a lokacin ya ce ana rasulullah kai ka isa kai addu'a ka ce ana wani amma a inda annabi ya maka izinin kai ta ka addu'ar ya karantar da kai suraka zahirin siyakin wannan mahalli shaiɗanin da matan nan take faɗa baya da alaƙa da wani jinsi na aljani ko na mutum ko na wata dabba ko na wani abu abinda yake nunawa wannan ciwon abinda ya sa ta yi mashi lafazi da shaiɗani ciwon ya shiga wuce tunani da wato fahimtar da aka wato saba ko ake tunanin in an yi kaza a samu gyawa an samu kaza a ana ga kaman abin da ya dade har yana nema ya dauki hankali kamar yadda al'ada ta mutane ta nuna in ciwo ya dauki wani salo za a zo a ita maka shawarwari to wannan ciwon fa yana da ban tsoro ya kamata a tashi a kaza ya kamata a har ɗayan su riƙa nuna maka ya kamata ka bi bokaye to idan ko ciwo zai kai a haka ai shikenan shedancin ciwo ya bayyana annabi ya wannan kalmar haka hudu a haka uku hadisin alimamu tsabarani da abu hatim duka sun fitar da hadisin aka ce rijal na isnadin hadisin sikat ne iya abinda muka sani kenan dangane da abin dogara na isnadin wannan hadisin cewa rijal na hadisi a ce masu rijal din sikat ne to yana karkata wajen yadda da wannan hadisi amma kuma ba dole zama ya kai matsayin inganci ba wa wata hudilala annan nabiya sallallahu ma bi تسميتها ما بولدها من bi shaytan bangaren da za aka kafa hujja da ita a wannan hadisi shine annabi ya tabbatar da lafazin da wannan mata ta yi da ta kira damuwar da ke tare da yaranta ta kira shi shaidan inda take cewa ghalabani alaihi shaitan annabi bai canza mata wannan lafazin ba ya batta da lafazin domin ya san ba ta kawo wannan lafazin ne ta sigar da za ta raba ta da tafarkin Allah ta fuska ce ta ladabi ana ambatan lafazin shaidan wani lokaci don ladabi ga ubangiji subhanahu wataala ta san Allah ne ya sa madanta rashin lafiya shi kuma ke da ikon ya cire masa amma tun da rashin lafiyar kila ta ɗauki wani yanayi ko an daɗe ana ta fama ba a samu waraka ba shi ne ta yi wannan lafazin ta jingina ka shaidan kamar yadda muka kawo ayar annabi ayyuba alaihi salatu wasalam wanda duk malaman tafsiri suka ce ayyuba ya faɗi shaidan ne a watan aya ta'adduban ma Allah ta'ala to wannan ma irin wannan ne to sannan bal za da ala zalika wa sammahu aduwallah har ma annabi ya mata ƙari ma zai ya kara lafazin lafazinta a zahirinsa annabi ya gamsu da imanin wannan mata ya ma ce ma wannan ciwon a duk wallahi domin yana nema ya sa bayan Allah su rabu da Allah ya kici ya kici an kasa gane matsayinsa manta alkhairi shine abu na da muka ambata a matsayin asma'ul ma'ani an usman bin as رضي الله تعالى عنه قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيان القرآن فضرب على صدري بيده فقال يا شيطان نقرد من صدر عثمان ففعل ذلك ثلاث مرات قال عثمان فما نسيت منه شيئا بعد أحببت أن أذكره رواه الطبراني وحسنه الألباني في الصحيحة عثمان أن أبي العاص sahabi ne na manzon Allah kuma gona daga cikin gononin da annabi ya tura su wata ƙasa don aikin musulunci ya je ya samu kansa a matsayin wato mai yawan manta alkur'ani shine abin ya dame shi in ya zo kullum ya zo sallah shikenan sai wasu wasu ya zo mashi ya yi karatu ko bai karatu wannan abu ya dame shi ya abu ya ki ya yawa cinyewa shikenan ya taho ya samu manzon Allah sun sunan ce ga abin da ke damuna da annabi sun sulama ya ji haka ya ce sai ya dafa kirji na haka annabi ya dafa kirjin usman dan abin a sai ya ce ya shaitanu ukhruj min sadr usman kai shaitan ka fitar daga kirjin usman me ɗan, a cikin izinin usman a wannan lokaci manta karatun alkur'ani da yake ruɗewa da yake samu idan zo cikin sallah duk ya damalmale a wata maruwar annabi har sunan wannan nau'in shaidanin ya faɗa ya ce zalika shaidanun yuqalu lahu khinzab fa idza ahassahu fata'awwaz billahi min shaitan ko min wannan nau'in shedan din wani shedani ne sunansa khinzar sai ka zo sallah yakan taso maka da waswasi da kokwanto da shakku ka manta ko baka manta ba ka yi daidai ko baka yi daidai ba annabi ce ko cikin sallah kake da ka ji alamar irin wannan damalmalewar al'amarin ya kawai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kawai ka ci gaba da sallar Allah zai taimake ka yanzu na annabi bai amfani da lafazin aljani ba ya yi amfani da wannan kalma magamiya yanzu wanda ya ware ta jinsin aljani shine ake bukatar sai ya kawo dalili idan ko baka kawo dalili ba ka batta a yadda manzon Allah ya faɗe ta bai ba ta fassara ba sahabban manzon Allah suka mu'amalanci kalmar babu wanda ya mata mahalli sai kai da ka zo daga baya don ka tarwa tunanin mutane ko dan gurguwar fahimtarsa hadisin isnadin sahatan ne al-imam al-albani cikin silsilatul ahadith sahiha mujalladi na shida shafi 2900 ko kuma lamba ta 2918 ya fitar da hadisin ya inganta a ma'ana ya hassan nadin gaba ta uku ta ƙarshe a misalin da muke faɗa so uzanni bil ahli sala mutanen kirki amma kana musu mummunan zato shi kuma hadisin hassan hmm? an karanta jimin su'uran da ahli salah an hamsata ummul mu'minin رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وآله قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأن حديثي نينا في البخاري نعم في مسلم تصور لي في كفن حديثي ناسا نعم، حديثي نينا إنغنتتي لمبا نا نعم. مثلا أنت حديثي إن إنغنتتي akwai lamba daya lamba biyu lamba har zuwa lamba bakwai dukkan su sahi sahihun sahihun sahihun sahihun har zuwa lamba ta bakwai to wannan hadisi ne sahihi lamba daya a cikin sahihan hadisai to wannan hadisi shine mahallin daudalar mutane duk wa'ancan hadisan da muka kawo ana kawo su dai don a ɗanta da ƙura amma ba wanda aka fi dogara da shi a wannan babin kamar wannan hadisin dai shi fi kowane inganci a cikin babin gaba ɗaya inna shaitana ya jari min ibn adam madarajani kawai da mutum ya zo ma fasara kawai aljani lalle aljani yana yawo jikin mutum kamar yadda jini yake yawo haka suke fassara amma ba yadda suke fassarar magabata ba magabata na kwarai a cikin musulunci shi handa alhafiz ibn hajar al-asqalani ka je ka duba tafsirin sa a cikin abin nan fatahul bari karkashin wannan hadisin za ka ga kyakkyawan bayani da yi wanda wannan bayanin nasu ne na karanta a watan lecture ɗin ta baku ba labari wadda ta gudana 1998 a cikin masallacin sultan bello na kaduna wanda alhamdulillah ta ba da gagarumar fa'ida kuma sannan kamar da nake bayan bukari muslim buhari wajen wuri uku ya rubuto shi muslim ya rubuto shi ma kalla ina iya tuna ko guri biyu haka a cikin sahihun su duka duk kowane ka je duba tarjamar da suka yi ma hadisin tarjama wani nau'i ne na ilimin da ke cikin hadisi sannan buhari a cikin adabul mufrad ya rubuto shi sau biyu duka tarjamar ka je ka duba tarjamar za ta baka ilimi sosai na ma'anar hadisi maganar aljani kwata-kwata ba ta ma ba a kuma ba su da alaka da wani abu da ya shafi aljani suna ka fassarar zamani da ake yi yau kawai da an ce inna tsana ya jari kawai sai ce aljani yana yawo yana gudana kuma sannan kalmar ya jari din a larabci ya jari min fahadi su yake zuwa da ita ba ya jari fi ba suna ka shi kan jari'in da ke ɗauke a cikin hadisin jarhun jari'in ne ma'anawi ba jari ne isti ba yadda kake tunanin lauma tona yawo cikin jikin ka kuma haka aljini ke shiga ya yawo ba haka hadisi yake ne da hakan ne da ta ce ya jari fi ibn adam kuma hatta wancan lafazin ma da ya amfani da ya bulugu da akwai lafazin da yake ta inda tsana ya bulugu shi ma min ya amfani da ya bulugu min al-insan ba ya bulugu illa al-insan ko ya balugu fil insan ba haka annabi faɗa ba min annabi ya amfani ta wannan mutum ai sako take dauke da shi ya kamata kai ladabi ka nemo menene ma'anar wannan me yasa annabi amfani da kalmar min bai amfani da kalmar fi ba bayan kuma da fi din ake nufi mahallin ya kamata ne a amfani da kalmar fi ya jari fi ibn adam to wa ya kun me shai fa shaydanu bi miskal riwayat hada hadisi, lafazin shaydan da yazo a cikin mabambantan ruwayon wannan hadisi lafazin da suka zo a wannan hadisi da yawan hanyoyinsa ko wasu zanni bil muslim muna na musulmi zato shine shaydan din a wannan hadisi inna shaytana lalle mummunan zato ko kuma inna shaytana lalle tuhumar musulmi shine kalmar shaydan a wannan hadisin kamar da na fana ka je ka bi sharhin malamai na tsatsu a cikin musulunci waɗanda suka gabata can na farko da tarjamomin da suka yi hadisin kafin su yi mu'amala da hadisin a ƙasan babin da suka kawo shi ka ga me yi ma'anar ala alaga ta mana daɗin kowanne nasi ba yau mu muka fara amfani da shi ba magabatan mu sun amfani da shi shi sa kullum ke cewa mu koma tafarkin magabata na kwarai ta wa cikin ka tafi neman magabata sai ka samu wani magabaci sai ya ba ka fassara irin wanda kake ke so daure ka ƙara ɗagawa ka tafi wurin magabacin sa shi ma ka tafi wurin magabacin har ka je ƙarshen magabata shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai na ce wa tuhumatu ma laysa bi ko kuma ka kace zaka tuhumci musulmi da abinda bai zube sai gani ba wa kullu ma qad yuaddi ila intiqadi wa qiyami ta'ala bi kai dukkan abinda ka iya bayuwa zuwa ga rage darajar wani musulmi ko ai gibarka ko kuma a soke shi duk shine shi shedan din da ya zo cikin wannan hadisi da annabi alaihi salatu wasallam كان ماهدا ساي ليلة فمر به رجل فدعاه فجاء فقال يا فلان هذه زوجتي فلانة domin ai sabon na saukar hadisin manzo ne ya keɓe da ɗaya daga cikin matansa kuma cikin dare almudu ya dan rufa a wannan ruwaya ta muslim kenan a ruwayar bukari kuma mutane biyu Yau, wani mutum ya zo wucewa ya ga annabi tsaye da mata a wata ruwayar mutane biyu ne suka zo wucewa suka ga annabi tsaye da wata mata kuma dare ya dan rufa hakan nan suka yi sallama annabi ya ansa suka dukar da suka wuce a ruwayar mutum biyu ko ruwayar mutum ɗaya duka abin haka ya faru bayan sun wuce irin na su wuce da sauri kar su takura annabi sun gani keɓe da wata mata sun san dai akwai wani muhimmin al'amari annabi baya barin mutane bisa kuskure ko da alama ta za su fada kan kuskuren ya gani ba zai ba su je surfuta ba sai ya shirya da su abin da yake daidai to daga wannan mutum har ya riga ya wuce ta annabi ya fulan kai wa na zo hazihi zaujati fulana wannan da hakan da tsaye da ita cikin almurin nan mata ta ce wance tunan wani saƙo ne yake so ya bayar kada wanda ya fada cikin zargi ko ko abin ya ta mai yawo a zuciya a annabi ya hana mu kebewa da mace kuma ya mun da mace cikin dare to kada ma wannan shakkar ta ɗanzu a ran na annabi kira ce a mata ta ce wani kenan ko da da na hana ku kebewa da mace ban da matar ka ta aure mata ta ce ta aure daga nan an wanke zuciyarsa salin alin su mulluƙi ya zauna lafiya bai tuhumi manzan Allah ba kuma alaihi da wani abu wanda ba shi kenan karatu ne dalla dalla ga shi fakala ya rasulullah sai mutum ya ci haba ya manzo man kuntu in ma da wanda na kasance zan mashi wani zato falam akun azunnubik ai ka ba zan maka munin zato ba ka ga zato ko lafazin zaton gaji ji daga bakin mutumin da annabi ke magana ne wannan zakan shine shedanin da annabi ke korewa yake bayani a kansa a cikin wancan hadisi inna shaitana ai inna su azanni ya jiri min yana yi wa mutum yawo mummunan tunani zai yi wa mutum yawo tamkar yadda jini ke yawo a jikin mutum kai kanka a magana ka ta yau da kullum duk matsalar da take damunka kakan ce kai wannan matsala ta shige mun rai wani irin shiga ran irin shiga tuwo a cikin ciki irin shiga wura a cikin ciki irin shigar ruwa a cikin ciki mana tana ta da dawuli a cikin tunaninka shine wannan usulubin shine usulubin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani saurayi budurwarsa ta tsaya mai a rai sai ka yarinya ta shiga raina yanzu Allah kukan kura ta ta dunkule ta ta shigo cikin zuciyarka kawai kana tunanin ta ne yayi shi ne hikimar sa wannan lafazin min a gaban ya jari koko shi wancan da saurayi ya ce buduranin ta shiga rai na jikin nan zai ka ɗauka ayya ya na shiga cikin jikin saurayi <laughs> tunani ne alaga ta malam tunaninta kake yi kawai haka yadda kake tunaninta ita ma haka take tunaninka sauraka ka shiga ranta ita ma ta shiga ranka duk kun shige cikin jikin juna kenan Allah ya shirya da mu sauraka mutumin ne ya fito fili bawan Allah nan hadisi sahabin nan ya ce manzo Allah haba in ma da wani wanda zaka kasance zan ma wani zato ai ba zai yi kai in maka mummunan to ga manzo Allah wannan hadisi muslim ya rawaito shi a babin da ke bayanin annahu yustahabbu liman ruqya khaliyan bimra'a wa kanat zawjatuhu aw muharraman lahu an yaqula hadhihi fulanatun liyadfa'a su'a dhanni bihi tarjamar da muslim yayi kenan kafin ya kawo wannan hadisi babun ga wani babi zan kawo muku an so ga mutumin da aka yanki keɓe da wata mata daga shi sai ita to mustahabbi ne ga wannan mutumin kuma wannan mata ta zama mata shi ta aure ko kuma ta zama muharramarsa amma gashi ya keɓe da ita gefe guda don in ma ba mata shi ta aure ko muharrama ba ai bai ma halatta ya keɓe da ita ba ko ba haka ba to matar tasa ta aure ko kuma muharramar tasa wadda ba aure tsakanin da ita il har abada ko kuma zuwa wani lokaci a gan ya keɓe da ita to an so ga wannan mutumin ya ce wa mai wucewa yana ganin su wane yi eh, wannan mata ta ce shi nan an wuce wajen har ma ka faɗi sunan da shi annabi sai da ya faɗi sunan matarsa ya ce hazihi safiyatu bintu huyai ɗaya ruwa na ka ta wannan safiya ce diyar huyai matan nan tawa da kuka sani don kar wani zai wani zato wanda ba wannan ba abu ne na su muke yi to an so gare shi ya faɗa karare ce wannan mata ta ce wance ko kuma wannan uwata ce ko kanwata ce ko yata ce ko wani abu dai makamanta ko matar babanmu ce duk dai muharramansa ne ko to sai ka fito fili sai ka faɗa wai mai hikimar hudun sai ya ce liya da fa'a zanna su ibiki domin ya kawar mummunan zato ga wannan mutum kenan a musulunce kai a matsayinka na musulmi ba kanka kaɗai kake ƙoƙarin tsanewa ba a'a har ma za ka taimaka wa mutane wajen su ma su ƙara kansu da kaga zai iya zame masu shigo shigo ba zai su afka cikin na kai kokari ka kange iyaka iyawa Allah ya tsina da haku ga dalladi na na na ta buga muku misali da shi na irin wannan masallaci akan gonarsa ta mangoro wadda karshe ya mai da ita hubuti ta ƙungiyar jama'a da zalika da ga mata sunna har yanzu muna nan muna cin gajiyar ta Allah ya kai ladan gare shi wata rana kafin ya yi mata shinge muna magana sai yana ɗan koka akan ana satar mashi bango. an gane ko Sun ce alaji a ɗau mataki mana ko ka ce ko ka sa mai gadi sai ya ce a to ai amma ma mutum ya ɗiba ba shi ke ba bani ya yi min ajiya misali ni kuma sai ce mai to kai daidai ne ka kafa mai tarkon da sai a can ku haɗu kama ɗin sun cinye sanyi wallahi daga nan ya ɗau matakin samu gonar shinge a yanzu a shinge ta kaga yanzu wanda ya ƙarfin halin ƙetare shinge to ƙarfin halin shi ya kai shi amma idan ka ba abu sakeke haka dukiya lalace ko mata a ɗaki cikin ɗakin su mata suna koya ma yara sata in kina aje kuɗi haka ƙananan kuɗi haka barkatai yaro ba mamaki zai ɗan ɗauka shi ba sata ya ba a wurin shi yake gani ya ɗan samu sa'a ne ya ɗan ɗauka to a nan yana nan yana jin daɗi in abin ya zama jiki wata ran wanda tafi wannan zai yi amma ki tsare ki ɓoye kuɗin can lungun da ba zai iya kawa ba kin iya abin da ke iya dan almuslim akul muslim cikin abin da aka ce musulmi bai musulmi har da layi musulmi ba zai mai shigo shigo ba zai ba zai imai mai ɗan gina mai kan duro ba kar ka saki kayan ka galala wai dan wani ya ɗauka kwa haɗa can ka kama mai tarkon tsiya maka taimake shi ba to haka in ai akwai abubuwan da na halal ko amma musamman shugabanni a cikin addini sukan kokarin kauce ma waɗannan saboda sauran awam ba za su yi fahimtar su ko yanzu misali ba an je fitsari tsaye halar ne ba to daidai ne kawai ka tsaya ta tsulla fitsari tsaye a inda mutane ke wucewa za ka hana su ji magana ko maganar da za su faɗi su yaban ka su to waye ya sabbaba musu wannan gibar kai ka sabbaba amma in ka koma kai abinka a keɓe in wani ya je danga ya ƙetara ya leƙo ka wannan shi shi shi halaka kai da kai ba kai ne ba kai ne ka sabbaba mai abin da zai halaka ba ala ayi halin malamai suna cewa duk abin da yake ko na halas ne musamman in kai wani abin lura ne a addinance ko a cikin al'umma in ta kama har sai kayi wannan abin tun halal ne a shari'a to ka bayyana ma duniya dalilin da ya san abin da zai barrantar da zimmasu kar ka bada cikin zai sunaka ka yi kokari ka taimaki kanka ka kare kanka ka yi kokari ka taimaka ma 'yan uwanka kasu afka cikin fitina a sanadinka shi yake koro wannan hadisin karkashin wannan babin duk kamar da ishara ku je ku bi inda duk aka roto wannan hadisin ku kalli tarjamar da malamai suka yi hadisin kafin su kawo shi kwata-kwata babin abin da ya shafi alini ba ana ke gangaro da wannan hadisin ba kwata-kwata ba su da alaka sannan babin abin da ya shafi rashin lafiya na tsoro jiki duka magabata ba a nan suke mu'amala da hadisin ba Allah ta'ala ya samu dace in tafiya ta tafiya mahalli ya zo za mu gaya muku malamin da a iya sanin mu shi ne fara ciro wancan hadisi daga babubukan da malamai da suka gabata suka yi amfani da su shi hadisin ya ciro shi ya kawo shi wannan babu shine shekul islam ibn taymiya rahimahullah muna fata Allah ta'ala ya gafarta mishi dan a cikin littafin akwai inda na rubuta cewa a iya dan abin da na sani ban san malamin da ya fara amfani da wannan hadisin a wannan babin ba kafin shekul islam ibn taymiya kuma mutum ai ajiyi ne kada yake bincika goma ka idan abin da muka bincika daidai ne babu mamaki ajizi ne ajizanci ne ya same shi ciro babin hadisi nan daga babinsa ya kawo shi wannan babin na yanzu suke hujja da shi a matsayin waccan fassarar da ake bayarwa aljani aljani aljani aljani yana shiga jikin dan adam kamar da jini ke shiga jikin dan adam wanda da hankali da nakali da shari'a duk ba su goyi bayan wannan tunanin a hankalce shi shi aljinin ba kamar san yadda yake ba Baka san kwata-kwata yayin da idan ka ce na bidan na adadin nan zahiri ka tsaya a nan to dole sai ka saman mashi wata fassara ko wata sifa da hankali zai iya yarda da wannan sifan da kyau zai iya shiga jikin dan adam ko ka ce iska ne ko ka ce a lalima ko ka ce wani abu dai haka aka yi ta samun irin wannan uzurorin ka samu matsalar fassara ta tilasta maka nemo dalili kuma dalilin ba mu shi a shar'ance ba shi a ƙalar lahu ba shi a ƙalar rasulu da ka ba shi ta sallama game da magabata suka sallama aka wuce wajen aƙida ta kukuta Allah ya tsaya da matsayinsa na shi ne ya san komai da an huta a nan wurin mun karantar da ku wajen tun tasali ne a cikin musulunci har ma al'imamu fahawi ya ce musuluncin mutum diddiga digan musuluncin mutum ba sa kafuwa har sai yana da tasiri akan matsaloli waɗanda inda shari'a ta basu ya tsaya iya nan ya sallama a wuce wadan sannan musuluncin mutum yake ingantuwa وفي هامشه مع مؤلقا عليه مؤلقا فيه استهباب التهرز من التعرض لسوء الظن لسوء ظن الناس في الانسان وطلب السلامه اتكم هامش نا صحيح مسلم karkashin dai wannan babu a karkashin hadisin yake cewa a cikin wannan hadisin akwai mustahabbancin kaffa kaffa game da kutsa ko katsalandar da mummunan zato wa mutane da suke yi mummunan zaton da mutane suke yi wa mutum da kuma ƙoƙarin nema wa mutum mafita da kubuta ƙarƙashin alikin da ya kawo shi wa ƙaulihi man kuntu a zunubihi har zuwa ƙarshe ita hada bayanu min annahu bari'un min su'i zanni fi haqqihi alayhi salatu Ba sahabin yana bayanin cewa ba shi babu muna nama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zato kaga maganan munin zato ake magana ko kun zo kun ce aljani hanyar jirgi daban ta mota daban Allah ta'ala ya shirye da mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wala hawla wala quwwata illa billah